tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha takwas ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na saba'in da hudu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi sharhi da talikin da ashekhu doktor salih buna abdullahi fauzan ya yi muna fatan allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan manta ba wannan littafi na sharhu sunna yana bayani ne dangane da tsantsan aƙidar ahalus sunna wanda annabi ya gina ya tafi ya bar ahalus sunna a kanta aƙidan da in ka kuskura ka je lahira da wata aƙida ba ita ba ba za ka samu rahamar Allah ba Allah madaukin sarki ya kiyaye a karatunmu da ya gabata mun fara sharhin gabar da mala yake cewa wal imanu bi anna al imana qawlun wa amalun wa niyyatun wa isabatun yazidu wa yanqusu yazidu ma sha Allah wa yanqusu hatta la yabqa minhu shay'un yace al iman idan aka ce imani me yake nufi da imani sai mala yace bi annal imana shi dai imani a jimillance ƙaulun wa amalun magana ne da baka sannan aiki ne daga ɓai wa niyyatun sannan ƙuduri ne a cikin zuci wa isabatun sannan duk abin da za ka faɗan da duk abin da za ka aikatan da duk abin da za ka ƙudurce to sai daidai da abin da ya zo daga Allah kuma ya daidai da abin da ya zo daga manzan Allah a bisa fassarar malaman farko shine zai tabbata imani duk abin da ka nemo ka gamsar da zuciyarka a bisa san ka furta ka aikata ka ƙudurce in babu isabatun minalla to ka shiga matsala an gano wannan da kyau ku domin duk wasu batattu a yau da suke rayuwa a duniyan nan suna fakewa da cewa abin da suke a kai shine daidai idan gaje ka samu sofaye abin da suka kudurce a zuciyarsu na sofanci shine suke faɗi a bakinsu kuma shi suke aikata. menene matsalansu da imani irin na annabi shine isaba ba su dace ba haka idan ka samu tazila haka idan ka samu kadariya jabariya murji'a shi'a khawarij matridiya kullabiya ash'ariya da duk waɗannan su duka suna furta abin da suke cewa shi suka kudurce sannan suna aikata abin da suka furta suka kudurce ne amma abin da ya sa ka kira su da cewa su batattu ne babu isaba abin da suke yin bai da asali daga Allah sannan bai da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ba karantarwar malaman farko ba ne shi sa suke a kan ɓata an gano wannan da kyau ko duk abin da za ka ɗauko ka ɗauko abin da allah ne ya ce ma annabi ya faɗa kai naka ka faɗa kawai naka kai imani ka ƙudurce kuma kai aiki da shi in ka saba wannan ka shiga matsala allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ce imani dai ya zidu wayan kuso yana ƙaruwa ta hanyar ƙaruwan aiki na ƙwarai yana raguwa ta hanyar rage aiki da kuma afka musaban Allah a lokacin da mutum ya zama yana ƙara ayyuka na alkhairai akan ayyukan alkhairan shi na baya to imanin shi ƙara hauhawa da ƙara haɓaka yake yi daga lokacin da imaninka ya samu haɗari ta hanyar kai ɗin nan ka rage ayyuka na ƙwarai ka rage ayyuka na kirki to imaninka sai rika sauka yana ƙasa haka idan ya zama kana aikata ayyukan laifi ayyukan sabo kurakure da ganganci to wannan shi ma yana ƙara dropping ɗin kwaliti na imaninka an gano wannan da kyau ko misali kai ne kana yin sallolin yini gaba ɗaya a lokaci a kan jam'i sannan kuma kana hadawa da nafilfide kafin da bayan waɗannan sallolin sai ya zama lokaci ya kai ga kana rasa wasu adadin rako'i ana gama jam'i baka nan to kaga a wannan lokaci ayyukanka na kwarai sun yi ƙasa kun gano wannan da kyau ku ƙasan da suka yi alama ne na raunin imaninka an gane ana nan da kai baka ƙarya sai yau kuma ka same kana ƙarya ba ka yaudara sai aka same ka ka koma yaudara ba ka cin amana da saba alkawari da tauye haƙƙin makota mun gane wannan da kyau ku da wasu ayyuka na laifi zina da sauransu duk yau sai aka waye gari mutum ya koma yana yin su kaga shigo da waɗannan ayyuka na sabo wanda kai wanda da baka yin su to alama ne daga cikin alamun imaninka yana raguwa imaninka yana raguwa har za a wayi gari wata rana la yabqa minhu shay'un alaliba buhun da ake tara imaninka a cikin zuciyarka a nema babu komi a cikin shi Umban da duhu da tsatsa ba abin da ke cikin shi an gano wannan da kyau ku shine duk wani abu na karkata in yazo zuciyarka za ta iya bi duk wata bid'a da duk wani son zuciya da duk wani fasikanci da duk wani zalunci da miyagun al'adu da suke karo da addini za ga zuciyanka tana iya karɓan waɗannan abubuwa su tafi saboda babu imanin da zai muƙawamanci waɗannan abubuwa misalin wannan misalin mutumin da ya samu kan shi a haɗarin a garkuwan jikin shi ya kari a lokacin da garkuwan jikin mutum ya karye duk wani abu na cuta in ya shiga wannan jikin zai tasiri ko menene an gane wannan da kyau ko ko menene ya shiga sai mai mummunan tasiri to haka idan babu imani a cikin zuciyarka duk wata goguwa inda kwaso miyagun aƙidu, da mugayen tintintini da duk abin da Allah ya hana sai tasiri a kanka ya kamata ka san wannan an fahimci wannan da kyau ko yanzu misali wanda ya farka daga masarsara na rashin lafiya ba yana losing appetite ba za a ba shi kwai za a ba shi shayi mai daɗi za a ba amma ba zai ɗanɗanan shi ba ko to duk mutumin da ya rasa imani a cikin zuciyar shi duk wani abu mai nagarta da ya shafi Allah da duk wani abu mai nagarta da ya shafi annabi Muhammadu da addinin musulunci da sauran al'ummar musulmi ba zai rika jin daɗin shi ba amma duk wani abu na hayaniya zai je na jin daɗin shi shi yasa yanzu waɗannan abubuwa ka rike su a matsayin mita da za ka riga auna mai imaninka an gano wannan da kyau ku mita da za ka riga auna imaninka daga lokacin da ka ga ayyuka na bidoyi ayyuka na saban Allah ayyuka na kangara ayyuka na zalunci da fasikanci ba su damunka sannan a lokaci dai kana iya yin zama ka damu ba kuma kana iya zama da masu wannan aikin ba wani matsala kana jin kuma natsuwa a ranka to wallahi baka da sauran imani ne mun gano wannan da kyau ku da annabi yana cewa al'arwahu junudun mujannada su rayuka wasu irin rundunoni ne wanda gwargwadon wanda suka yi anko da su za a ga suna zuwa inda yan uwan suke ne an gane wannan yanzu idan sojoji suka shawo kaki 'yan sanda suka shigo kaki road safety da civil defense da 'yan gidan yari dawa dawa duk waɗannan da ke sa kayan sarki duka in suka yi kaki suka fito kowane kwamandansu sai ya ware gefe gefe gefe ba ka taba ganin ɗan sanda a bayan janar ɗin soja mun gano wannan da kyau ko kuma ba ka taba ganin soja a bayan aiji an gane za ga kowa in ya tashi zai je bayan wa bayan mai gidan shi ne ya kami haka to haka idan kai mai imani ne sansanin masu imani kullum kanana in ba ka da imani daban waɗanda suke gara Allah ne kullum a nan za a ganka kuma za ka rika amintuwa da gamsuwa da duk abin da suke yi jama'a mun gano wannan da kyau ba ka ganin mutum zai je ya yi ni yana zaune a inda ake karta a inda ake ludo a inda ake kaza kai me yasa baka iya zuwa za a iya zama kiri-kiri mutum ya je hira da iyalan shi ba zai iya ba amma zai zauna tun la'asar har tsakar dare yana zagin mutane ana gulma ana tsegumi ana tsugudidi san bai damu ba ga abin da annabi ya ce je ɗebe mai iyalan shi kewa ya kula da tarbiyyan 'ya'yan shi duk wannan bai cikin tsarin shi amma zai zauna a ta hiran iska da shi a waje ana wannan ko ba a yi wala duk alamun raunin imani ne an fahimci wannan da kyau ku idan aka fada da wannan fage aka yalwata harshe to ina ganin waɗanda za su fita salin alin ba su da yawa waɗanda za su rubta suke da yawa ka tsaya ka kalla da kyau so nawa mutum ya amince da dukiyar shi ya baka ka ha'ince shi ka bincika da kyau wallahi kana da imani ba gyanda za ka iya wannan allah madaukin sarki ya tsare mana imanin shi da imani yana hawa imani yana me kaman farashi ne haka farashin kaya yake wani lokaci ya sama wani lokaci me ya kasa haka imani yake me ke tada imani karuwan aiki me ke sauke imani raguwan aiki da afka ma'ayyukan ayyukan sabo yasa kowa ya nazarin wannan ka daina kallon ana ce maka ustaz wannan kawai suna ne an gano wannan da kyau sai ga bincika mai aikin ustazai ka rika wannan ka daina gana ana ce maka malam kwana ce maka shek kwana ce maka ala gafata ko ala ramma duk wannan sunaye ne an gano wannan da kyau ko ka kalli siffa da ayyukan masu wannan sunan shin kana yi kakka yau da rana ce maka wani ahlu sunna kwana ce maka wani wani kai salafiya kwana ce maka wani wani wani kai izala duk waɗannan abubuwan ka zubar da su abin da za ka riƙe na gaske shine mai imani da musulunci shin kana aikin da ahlu sunna suke yi kana aikin da 'yan salafiya suke yi kana aikin da 'yan izala suke yi in ba wannan aikin kawai kana yaudaran kanka kana cin amanan kanka da kanka kana ɓata masalahan bayi suna ranar kiyama za ka rena kanka ne ba kawai daga ka ɗana bajin kai ahalus sunna ba ne ka miƙe kafa kai ta zuba tsiya an fahimci wannan da kyau jama'a allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin. mala ya ce mal imanu fi shar'i idan ka ce imani a tsaban yaren shari'a kuwa fa innahu huwa tiqadun bil qalbi ana nufi da cewa abin da bawa ya kudurce ne a cikin zuciyar shi abin da Allah madaukakin sarki ke son ka kudurce dan gane da shi da mala'ikun shi da littattafan shi da manzannin shi da ranan kiyama da kuma kaddara alherinta ko sharrinta da kuma waɗannan rukunan musulunci guda biyar da rukunin ihsani da duk abin da Allah maɗaukin sarki ya ba da labari annabi ma ya ba da labari na al'amuran gaibi wanda kunni ne ya ji amma ido bai taɓa ganin shi ba hanci bai taɓa shinshino shi ba harshe bai taɓa ɗanɗana shi ba jiki bai ji sanyin shi ko ɗumin shi ba amma dai an faɗi wannan abin cikin ƙur'ani a cikin ingantattun hadisai an yi bayani to kai imani da wannan yana daga abin da ke tabbatar da imanin ka na gaskiya ne jama'a kun fahimci wannan da kyau ko Allah ya ce make mu wa nutqun bil lisan sannan da furuci da harshe kace ni ba sai na faɗi cewa na yi imani ba ai ka san shi imani wani abu ne a cikin zuci attaqwa hahuna sai mu ce gaskiya ka faɗa amma hazihi kalimatu haqqin kalma ce ta gaskiya urida bihal batil amma nufi fa ne dole ne kai da kace kai imani da alqur'ani shin bakinka yana karanta alqur'ani da kace kai imani da hadisan annabi bakinka yana karanta hadisan annabi da kace kai imani da su duka zuciyanka da gaske ka yi imani sannan ko bakinka yana furta su kuma da gaske kana halattan inda ake waɗannan karanta alkur'anin tafsirin alkur'ani karanta hadithi shari'in hadisan kana zuwa kaga za a same ka da ƙaulun za a same ka da mai ƙadun, amma al'amalufa fa zero ka shiga matsala za a karanta alkur'ani za a karanta hadisi ga abin da Allah ya ce ƙiri da mu zuka ki aikatawa shaidan ya shiga cikin zuciyanka yana maka gizo ya ma tawili ya murɗe maka ma'anan Allah ma'anan maganan Allah ya murɗa maka ma'anan maganganun manzan Allah ya tsara maka wasu maganganu na shirme khurafat sai ka ce ai malamai ma sun ce za ka ce maka Allah ya ce annabi ya ce an gaya maka akwai sauran malamin da ya isa ya daga kai ne ba bi za su yi ba duk wanda ya daga kai akan maganan Allah sunan shi zai sake dama ba bin maganan Allah da annabi yake ya zama musulmi ba yana wa sunan shi ya zama magana ya kare kisa ku ji tsoron Allah kowa ya kalli kan shi yasa idan aka zo daba na magana kan aƙida na magana kan imani kowa zai ji a jikin shi domin in ba gaya maka tsantsan wannan gaskiya ba an yaudare ka don kana zuwa lahira abinda kake tsaron za ka samu na rahama da jin kai na Allah ba ka samun shi shi ko malamin da bai gaya ma gaskiya ba ya sa kan shi a cikin hadari don zai je lahira ya ɗauki zunubin shi da kuma zunubin duk wanda ya yaudara ya batar da su a kan tafarki na kwarai me kake samu a cikin harkar malanta da ba za ka faɗi gaskiya ba me kake nema a ciki me kake son ka zama wanda da yawa sun gabace ka in ana zama wani abu ne ko ana samun wani abu me suka zama me suka samu jama'a kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu sannan mala ya ce wa amalun bil shi imani aiki ne na gabai je bi ta'a yana karuwa sakamakon ƙara ayyukan da'a wa yanqusu bil ma'asiya sannan yana raguwa idan mutum ya tinkari saban Allah an gano wannan kaga mutum yana saban Allah karara in ka daba zai ce maka takawa hahuna imani a cikin zuci ne kace ƙarya kake yi inda imani imani zai hana ka wannan aikin mun gano wannan da kyau ku? masu imani wa iza marru bil lagwi marru kirama ba za tsaya inda ake lagawo ba masu imani sam amma an same ka wajen lahau wajen wasanni wajen kallace-kallace na shirme wajen raye-raye da kaɗe-kaɗe wajen abubuwan an kai ma wa'azi ka ce a ah, ai imani a zuciya ke a masu imani ba sa wannan mai imani bai husuma da kowa ya kuma kana yi <clears throat> mai imani wa idan jahilu jahiluna qalu salama tafiyarsu ma haunan komi nasu a tsare cikin aminci in ga saba wannan ko baka da imani ne an gano wannan da kyau ko yasa jama'ar annabi mu kalli kanmu ko mu sa kanmu kan skeli wallahi mai makan mu fada Allah madaukin sarki shiryar da mu mala yace la yakunu al-iman illa min majmu'i hazil ashiya'a imani bai zama imani sai an hada waɗannan ababe guda uku ƙudurci ƙuduri a cikin zuci furuci da harshe aiki da gaɓai sai waɗannan uku sun hada cib sannan imani yake zama ana samun ɗaya aka rasa biyu imani ya watsi idan aka samu biyu aka rasa ɗaya imani ya watsi sai an samu nawa uku an gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya kyauta shi sa da ka rasa waɗannan imani uku to ka shiga uku faman amana bi kalbihi mala yace duk mutumin da ya imani da zuciyar shi walam yu'min bi lisanihi bi furta furcin imani da harshen shi ba lam yakun mu'minan wannan ba mumini bane mun gano wannan da kyau ko lokacin da ake cewa gimbiya diyana tana dab da za ta musulunta har ma ana raɗe raɗen dalilin da ya sa aka haɗa mata haɗarin mota har ta mutu wai ana ganin tana son ta musulunta ne oho in ma dai da wannan to ita da Allah kun gano wannan da kyau ku domin wallahi ba ma shiga gonar Allah domin Allah maɗaukin sarki shi ya san bawan shi amma tana da ƙudurin a cikin zuciyarta an gano wannan ta furta la ilaha illallah wannan baina hawa baina ha, tsakaninta da ubangijinta Ku gane amma a zahiri ba a ji tafirta furta ba sannan ba ta yi aikin imani ba to ba a sa ta cikin sahunwa sahun muminai amma misali da za ta furta kalmar shahada ta ƙudurce shi a cikin zuciyarta kafin lokacin sallah ya yi sai ta mutu mumina ce domin ga mutumin nan da annabi ya je gaida da ɗan shi wannan ba yahudan kuntuna nan take annabi ya mai wa'azi ya ce musulunta yaro ya ɗaga ido ya kalli mahaifin shi ba yahudi la na ashaddan nasi a dawatan lilladhina na amanul yahud a duniyan nan ba waɗanda suka ƙi jinin musulmi mumine a ransu irin yahudawa na asharaku mabi da su su ne mushrikai amma da annabi ya je ya mai wannan zumuncin na da ɗan shi ya ji daɗi yaron na kallon uban ma'ana yana neman izinin ya musulun da koko kaka annabi ya ce mai a abal qasim ya mai biyayya ba wani abu nan da ne ya furta kalmar shahada nan da nan ya mutu da ya mutu annabi ya ce a ji a ɗauko shi ɗan uwanku ne ku kintsa shi kaga abu biya ka samu tare da shi ƙuduri da me furuci bai aiki ba ko muka ce idan uku ba su haɗu ba mutum ya shiga uku to yanzu ga wannan ya haɗa biyu a zamanin annabi akwai mutumin da ya zo ya musulunta a gaban annabi aka kaɗa kugen jihadi yana shiga ana kashe shi wani zai ce bai sallah bai kaza bai kaza bai kaza ba to ƙa'ida ce a cikin addini usuliya shine iza salaballahu ma auhaba sakata ma aujaba daman da Allah maɗaukin sarki ya bashi na tsawon rai ne ibadan Allah ya riƙe to wajibcin da aka ɗora mai na wancan aiki na gaɓɓai ya sauka shi a haƙƙin shi wannan imani guda biyu ya yi amma ƙiri da muzu za a kira sallah kana mumini ka ƙi zuwa masallaci ke sallah to ka saba ɗaya daga cikin rukunin imani uku imaninka ya rushe a nan kana da kuɗi lokacin aikin hajji yayi za ka iya zuwa ka ƙi a nan imaninka ya rushe a nan ko lokacin zakka ko lokacin azumi da dai sauransu ya gara ka san wannan shi imani ba wani abu ne wanda yake stagnant yana tsaye waje ɗaya ba a maƙe kakka tunanin wannan in wannan kake tunanin za ka sha mamaki imani gudu yake yi an gane wannan da kyau ku kuma karka tunanin irin tunanin murji'a cewa imani abu ɗaya ne sandandam kashi ba haka yake ba yasa imani fluctuating yake yi shi yasa annaba a cikin hadisi ya ce Allah yana jujjuya zukatan bayi Allah ka tabbatar da zuciya na kan me kan imani a hadisi annabi ya ce mutum zai waye gari yana yana mumini kafin yamma ya zama wani abu ya yammata yana mai imani kafin garin Allah ya waye ya zama kafiri ashe imanin ba zama yake yi ba shi yasa yanzu zaka iya zama mumini an jima zaka iya zama wani abu zaka iya zama mai cikakken imani yanzu anjima kuma imanin naka zai iya watsewa baki daya shi yasa sai ka hada da addu'a ana maka kuma addu'a da matsan mutanen kirki da makalkale ma ayyukan da suke da asali a bisa fahimtar annabi da sahabbai in kai wannan shine ka ba imaninka security in ko ba haka ba za a zo ranar da za ka lalibi imani wallah za ka sha mamaki domin a lahira ka je ba ka da imani ko duk aikin da ka yi sunan shi a aikin banza za ka shiga cikin bayan da allah madaukin sarki yake cewa alladina zalla sa'ayuhum fil hayati duniya aikinsu tun a duniya ya lalace wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna nan suna barazanan cewa wasu suna aiki na kwarai amma tun a duniya aikin nasu ya ce ya watsi sau da aiki ba imani shiririta ne Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce an annan laha jalla wa'ala ƙala fil kuffari da Allah maɗaukin sarki ya faɗa dangane da kafir ya ce kadin na alamu haƙiƙa mun san hula innahu la yahzunuka ƙolo Abin abinda suke faɗi a kan ka yana ɓata maka rai mun gano wannan da kyau ku abin da suke faɗa ba ka jin daɗin shi da wannan ne na sha ina maku nasiha ba kwa ganewa duk mutumin da ya kasa fahimtar rayuwar annabi ko to zai sha mamaki duk wanda ya ƙi fahimtar alkur'ani da hadisan annabi yadda ya kamata ko za ka sha mamaki misali idan kai allah maɗaukin sarki ya yi ka attajiri in so samu ne ka je ka karanta tarihin attajirai da suka gabata kun gano wannan a zo a yi maka tarihin babban attajiri da alkur'ani ya ba da labarin shi ƙarun a zo a yi maka labari dangane da tarihin su auna da irin arzikin da suke da shi in ka san tarihin waɗannan miyagun kafirai da suke karo da annabawa da yadda allah maɗaukin sarki ya yi da su to wannan zai taimake ka karka sake ka amfani da dukiyanka cikin rigima da addini da malaman zamaninka don wallahi in ka yi za ka yi karko irin nasu a lokaci ɗaya sai ka zo sai ka nemi tarihin manyan attajirai cikin sabon annabi tun da kan sayyida khadija sayyidina abubakar sayyidina usman abdurrahman dan auf da sauran manyan attajirai Ka ji yadda suka kashe dukiyarsu wajen gina addini wannan sai ya taimake ka wajen ɗaukan izina wajen kai yanzu ya za ka yi da dukiyanka wajen haɓaka gina addini gina makarantu ne masallatai ne gina malamai ne gina ɗalibai ne gina da'awa ne Ka kaga yadda za ka yi ka kaga yadda Allah yadda ya gina waɗancan suka mutu cikin rufin asiri kai ma haka Allah maɗaukin sarki zai maka to idan kuma kai ba a tajiri ba ne kai malamin addini ne ko to abin da za ka yi sai ka je sai ka bincike ya annabawan Allah suka yi da'awa ya suka yi karo da magabta ya suka yi gwagwarmaya da makiya abokan adawa sannan kuma ya masoya suka marabce su an gano wannan in ba ka da wannan gogewan a irin wannan harka ko ina gaya maka da wuri kawai za ka yi ƙasa domin ƙur'ani yana gaya maka laƙar kana fi qasasihim ibratul liulil albab labarin da ake baka nasu ana son ka roki izna ne in bada hankali tare da kai amma in ba ba hankali tare da kai sai kai ta ta ko ba inda ka in wani ya zage ka ka je kai ta kumfan baki in wani ya soke ka ka je kai ta hayaniya annabi gashi akwai wanda ya kai shi daraja amma Allah yana ga mishi kai haƙuri kadin na alamu ai mun san inna la yahzunuka alladhi yaquluna abubuwan da suke fadi a kanka da kan da awanka wannan abin yana bata maka wa innahum su waɗannan da ke ɓatanci a kanka da cin mutuncinka da sukan da awarka la yukadzibunak ba kai suke ƙaryatawa ba ba kai suke ƙaryatawa ba domin su sun san kai mutumin kirki ne su sun sani suna faɗin abin da zuciyarsu tana ƙaryatawa ne mun gano nan da kyau ko suna faɗin abu da bakinsu zuciyar na cewa ƙarya kuke yi to annabi Allah yana gaya mai ba kai suke ƙaryatawa ba walakin na zalimi na bi ayatin lahi ya jihadun waɗannan azzaliman ko to da ayoyin Allah suke karo shi sa idan aikin Allah kake ko kana kasawa kuma gefe kawai ka tsaya duk wanda ya duro ba da kai yake yi ba in ka zabara to dama aikin ka ne amma cin da aikin Allah ne ko bar shi zai tsara abin shi da kanshi inna nahanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ke tsara kayan shi in dai kaya na Allah ne bar shi da abin shi kawai in ka ga Allah maɗaukin sarki ya ba da dama wannan kayan na Allah ya samu matsala ko to sai dai kai ɗan tallan ne ka ja ma kayan matsala dama ba ka da imani ka ɗauko tallan ko kare haushi za ka ruga a guje ballantana kai karo da damisa an gano wannan da kyau ku amma inda tsarkin ka fa ba wani abin da zai faru duk wanda ya ɗauko karo za ka karra mai kirji ka banke shi amma fa inda gaskiya yasa Allah ya ce ma annabi shakuruminka ba da kai suke yi ba da da'awan suke yi fir'auna ko dai karo da ita shi ma ya san abin da ya kara ma karo haka su karuna haka su hamana haka su lamarudu su daƙa yanus su abu lahabi su abu jahal su su ga nan ba iyaka sun yi karo da ita ba su kai labari ba shi yasa idan kana fada da mai da'awa ko ka nemi abin da ya hada ko fada da shi ka yi fada kan wannan abin in ka ce za ka yi fada da shi jimilla ko na rantse da Allah za ka ci ƙasa ka san wannan misali kana rigima da shi don ya kasa kaya ya fi ka ciniki ko ka tsaya rigiman ciniki amma kada rikicin nan ya ƙetara cikin aikin Allah wala za ka haɗu da matsala idan kana rigima da shi ne don ya yi babban gida kai kuma kana da ƙaramin gida ko rigiman ku ya tsaya a nan yana da babban mota kai kuma kana da babur ko keke rigiman ku ya tsaya nan idan ka shallaka cikin gonar Allah ko to yanzu ka dauko rigiman da ba za ka iya ba jama'ar annabi kuna gane wannan ka je neman aure ya je neman aure ya kolu kola da kai zuba ka da kasa to rigiman ka ya tsaya ba neman aure fa kakkabar rigiman nan ya shiga harkan me wallahi za ka shiga matsala jama'a mun gane wannan da kyau ko kowa ya tsaya inda yake in ba ka ba da matsala shi sa lokacin da abrahata ya ɗibo rundunar yaƙi daga ƙasan yaman zai zo zai rushe ka'aba a ah, abdulmutallib mai ce inna lilbaitin rabban ya hamihi mu daga ba mu shanunmu da awakinmu da raƙumanmu kawai abrahata ya ce na ga tsoho da kamala da siga ina sa ran in ka roƙe ni ka ce in koma zan koma amma kai dabbobi suka shafe ka ce eh wannan ni ne mai gidansu ɗakin yana da mai gida saboda ka ga ka gashi nan in ya baka ka rusa oho amma ni dai ba na abuna aka irga mai dabbobin shi aka bashi su kuma suka ci gaba sun kai labari Allah duk wani abin da ya shafi na addini ne ko duk wanda kaga yana nada hannun riga yana nada kafan wando ko ka koma gefe za a kwashi yan kallo baina huwa rabbul izzati wal jalali dhil qudrati was sultani za a sha mamaki shi yasa kai da kake tallaba da addinin ka rike shi gam kun gano wannan na kyau ko Za ka zama daga cikin masoya Allah sai hadisi yi aiki man adali waliyan faƙad azantuhu bil harbi duk wanda ya fito na fito da masoyina mai tallan da muka kasa mai saƙonmu to ka shirya yaƙi amma yin dama kai ƙazami ne ko to allah maɗaukin sarki zai iya rusa kayan da don me don ya nuna ma jama'a ba irin ƙazamai irin ka ke tallan saƙon allah ba ya gawar ka san wannan ba ƙazamai irin ka suke ma Allah talla irin wannan ba to da yake annabi mai tsarki ne sai Allah ya ce abin da suke faɗa ɗin yana ɓata maka mun sani amma ka sani ba fa kai suke ƙaryatawa ba ayoyin Allah suke ja da su mun gano wannan da kyau ko su ku ayoyin Allah na dama Allah ya ba mu labari sun ja ya ja sun kai kar haka wallahi ne yanzu ma su ja zai ja ƙarshen alewa ma Allah ya taimake mu mala ya ce wa qala fi fir'aun Allah madaukin sarki ya faɗa dangane da fir'auna ya ce wala kada alimta haƙiƙa kai fir'auna ka san ma anzala haula waɗannan ayoyin ba kowa ya saukar da su ba illa rabbus samawati wal ardi basair Allah ne ya saukar da su ƙarara ji da gani da tunanin zuci na abin da ake karantawa na ayoyin Allah duk wanda ya gani ya san ayoyin Allah ne E, ka san ba magana na bane amma me yasa fir'auna ya diramma ayoyin ya mutsutsuke su saboda jin haushin Musa am ana khairun am hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu sai wai ya zama talaucin annabi Musa da rashin mulki a hannun shi da kaza da kaza da guraguran da ke cikin harshen shi wai wannan ne shi ne ma'aunin awon gaskiya kun gane wannan da kyau ko kamar yadda 'yan boko suna auna ma'aunin karban gaskiya ne idan ka yi ɗan boko ne masu mulki suna auna wanda zai gaya masu gaskiya in ya zama wa ɗan uwansu kun gane wannan da kyau ko ita ko gaskiya ana karɓanta a baki ko da na shedan ne inda gaskiya ce kawai ita alhaƙula la yu'rafu bin ba a gane gaskiya da waye faɗe ta ita gaskiya ana gane ta ne da ita karan kanta shine Allah ne faɗa shine kenan magana ya kare duk gaskiyan da annabi Musa ya zo ma fir'auna sai da fir'auna ya karyata shine ƙarshe annabi Musa ya ga ma fir'auna kai yallabai laqad alimta ma anzala haula kaga waɗannan ayoyi waɗannan mu'jizozi wannan kaza ba kowa ya saukar da su ba sai wa illa rabbus samawati wal ard sai ubangijin samai da kasai wa qala jalla wa ala haka Allah madaukin sarki ya faɗa anil kuffarin ladina kazzabu bi ayatihi dangane da kafiran da suka karyata ayoyin Allah Allah ya ce wajahadu biha rabu da su musu kawai suka yi wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa wallahi sun yi musu da gaskiya ne amma zukatansu sun san gaskiya ne me sa? saboda zalunci da neman girma mun gano wannan da kyau ku kin gaskiya raina mutane da kuma neman matsayi shi ke sa mutum yana kallon maganan Allah ya bata. yana jin maganan manzan Allah ya taki yana jin fassarar malaman barko ya sha kulatin bangaro da su yi abin da yake so saboda mai zulman wa uluwa zalunci da neman girma mala ce fal imani bil kalbi kaga imani da zuciya layak fi bai wadatarwa yanzu misalin wancan kafiran makafa sun san manzon Allah gaskiya ne amma laifin da aka yi masu dan menene aka turo marayan gidan Abu Talib in ma za a duba maraya to a duba na gidajen manya mana kaji ɗaya na biyu suka ce to don me ma maraya me yasa ba za a duba cikin manyan gari masu faɗa a ji a maka ko tsa'if a zaɓo wani nagartaccen mutum a bashi ba amma sai a ce muhammad wannan shine dalilin da yasa suke tawaye kaga wajhadu ha an fusuhun zulman wa uluwa magana abu talib zai ƙara tabbatar da wannan ya ce laƙada alimtu bi anna dina muhammadin khairul bariyati dina ya ce wallahi ni na san addinin nan na annabi muhammadu da ya zo da shi shine mafificin addinai gaba ɗaya laƙad da auta ne ya ce ka kira ni wa nasahta ne kuma kai man nasiha wa kad arabtu annaka nasihi kuma na samu yaƙinin ka bi ni ka toza samun ka kira ni amma walaulal malamatu au hizaru masabbatin ba dan zargi a rika zagi na ana zinɗe na ba lawajatta ne samhan bai za ka mubina da ka same ni ina bin ka tsab ba zan ja da baya ba mun gano wannan da kyau ku amma fas da bi amurka ma alaika gazazatin ci gaba da al'amarinka ba wanda ya isa ya tsaya a gabanka ba tare da na banke shi ba wallahi lan yaslu ilayka bi jam'ihim hatta da bit turabi fina yace in duk za su haɗu su yo dauki akan ka ba su iyawa har sai rinda ne matashin kai da ƙasa kaga ya ambata cewa ya san addinin gaskiya ne amma me ya hana ya bi yana tsoron azage shi yana tsoron azinde shi yana tsoron surutun baki shi ya hana abu talib imani amma ya ce annabi ya ci gaba wallahi ba wanda ya isa karo da wannan addinin sai ran da ya matashin kai da ƙasa ka tambaye annabi sanda abu talib ya matashin kai da ƙasa ya yi ji ba daɗi har sai da masu imani suka ce kai haka bango yake in ya kai ƙasa khadija ta rasu annabi sai da ya ɗanɗana amma duk da haka me ya ja ma abu talib matsala adamul iman annabi ya ce na gan shi a wuta na zaro shi an aje shi a gaban nama don abu talib ba a wuta yake ba a gefe yake aka same silifas ɗin jahannama amma kunyen shi na ta farfasa me yasa ba za ka yi shi aljanna ba adamul iman annabi ya ce ya am qul ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha Ya yace kalma ne ɗaya gyal zaka furta ta ya ce wallahi zan yi gwagwarma in gaya ma Allah ka musulunta a kai ka aljanna so kuma manya-manyan sanadiril quraish suna ce mashi a targaba an millata abdulmuttalib za ka bar addinin iyaye da kakanni za ka bar gadin gidanku za ka bar kaza kaza kaza karshe ce ana ala dini abdulmuttalib za na bebeto ya bar shi ali ya zo ya ce ga wancan baffan naka bakin ba magujan nan ya mutu ya za a yi da shi ya ce je ka binne shi an gano wannan da kyau ku shi za karka yadda ka san imani gaskiya ne wani abu na rayuwa ya sa ka bar shi za ka shiga matsala saboda ƙur'ani ya ce mai waje hadu biha sun yi jayayya da ita sai ce wasu taikanat ha home amma a zuciyansu yanzu wa ke gaya maka a zuciyansu allamus sudur alimin bima fi sudur wanda ya san zuciyar shi ke gaya maka zuciyar tana da yaƙini gaskiya ne amma me yasa baki da aiki ya jayayya zulman wa unuwa kiza din mai neman girma sai ka same shi shi ne ka'idan din mai neman girma ba wanda ya jira girman ya zo da kanshi sai ka zalunci wani ko ta magana ko ta dukiya ko ta mutunci ko wani haƙƙi na shi sannan za ka iya kaiwa zuwa ga wannan ba ka ganin 'yan siyasa ba su kai gaci sai sun kwashe ƙuri'un wani sun ƙara makonsu shi wannan ya sunan shi adalci ko zalunci in mai neman olo ɗaukaka sai ya haɗa da mai zulman kai ta lissafi haka yake Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin yanzu kawo musailama ne da ya ja gefe yake da'awan annabta a zamanin annabi wallahi ya san annabi gaskiya ne domin lokacin da gayyen banu hanifa suka zo za su musulunta sai da suka zo bayan garin madina saboda ɗan karen girman kai da ujubu na musailama sai ya tsauna a bayan gari shi ya ƙi zuwa shi ya fi ƙarfi shi ba zai je ba da suka je suka musulunta sai suka gaya ma annabi aya akwai ɗan uwansa a bayan gari gashi gashi gashi shi ne annabi ya ɗauko ɗaya daga cikin sahabbai suka suka same shi da suka tattauna da shi sai ya ce shi zai musulunta kuma zai bi manzan Allah ba matsala amma sharɗi ɗaya sai in annabi ya yadda yi takarda bayan rasuwanka ni ne annabi sai ba fa khalifa ba fa sai ka yadda waye second in command annabi ya ce wa ya annabi yana rike da wani sanda ya ce ka kaman wannan balle shi ka tambaye ni Yace ce ba zan baka ba yana komawa gida kawai sai dara musulunci biyu ya hau na al'umma ya lalata su annabi ya koma ga Allah da zafi nawa na abin da musailama ya mashi har ya rubuto ma annabi wasiku min musailamata rasulullah ila muhammadin rasulullah annabi ya maida mai da martali min muhammadin rasulullah ila ta kazzab mun gano wannan da kyau ko ga aswadul ansi amma shi aswadul ansi ana shagargari annabi zai rasu sabai suka yanke mai ruhin numfashin shi annabi ya je lahira ya tafi lahira da farin cikin kashe aswadal ansi an gane shi ma ba iya kashe shi ba har sai da matan shi ta ba da haɗin kai saboda matsafi ne yana aiki da miyagun aljanu suna ba shi labaran abubuwa iri-iri matan shi ne ta ba da target sannan ka iya kaiwa zuwa gare shi an gano wannan da kyau ku ya so da dama muke jan kunnin mata da cewa ku sani ku ne rabin tafiyan an gane ku ne rabin tafiyan bature ma wanda bai san addini ba cewa yake yi beside any successful man there is woman duk wanda ka ga nasara to akwai gudunmuwan wata mace ɗauko manzan Allah akwai gudunmuwan wa Khadija me yasa annabi ludu ya samu matsala a cikin da'awan shi matar shi ce me yasa annabi nuhu ya samu matsala cikin da'awan shi wa matan shi ne me yasa annabi musa ya nasaran da'awan shi matan fir'auna ne mun gano wannan da kyau ko duk wanda ya samu matsala sai kaga akwai hannun matan shi yanzu me yasa annabi adam ya samu matsala uwarka ce dai kai hankali jama'a kun gano wanda da kyau ko duk wanda kaga ya samu nasara a da'awa wallahi akwai hannun matan shi a ciki duk wanda kaga da'awan tana haka haka to akwai matsala in ko ga da'awan matan ta bada da haɗin kai ɗari bisa ɗari amma da'awan tana samun matsala ko to da'awan dama ba ta Allah bace. ce ana gaya maka ta Allah ka gani yasa yana ganin iyakan wannan lissafin ma ya isa an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala yace fal imanu bil qalbi la yakfi imani tsura a zuciya kaɗai, bai wadatarwa kamata qulul murji'a kamar yadda murji'awa suke fada zamu zo zamu diran mikiya a wannan gaba akan murji'awa suwaye murji'a shin yanzu akwai aƙidan murji'a akwai murji'a a Najeriya tabbas akwai su murji'a kakwai tsammanin ɓangaranci ne ballantana a ce kudu ko arewa ko yamma ku daina wannan sannan murji'a ba ƙabilanci ba ne ballantana a ce bayan rabe ko in yamur ko ba haushi ba fulatani ko ba nufe ko kaza murji'anci a ƙida ce ƙuduri ne a cikin zuci kamar ka ce yarda ne za ka zo ka ji yadda ƙidan murji'a take duk da cewa mun yi bayanin murji'a a baya to bayanan da za a yi na murji'a a gaba faɗaɗɗen bayani ne akwai murji'awa mughallaza akwai ghair mughallaza a cikin aqidinsu an gano wannan da kyau ko za mu zo mu tattauna wannan da iznin Allah a ƙarshen wannan bahasi din shi za ku sa alama akan wa akan murji'a mun gano wannan da kyau ko murji'a suna kan layi mala ya ce walaisa bi imanin imani irin abin da murji'awa suke faɗa ba fa shine irin imanin da annabi ya faɗa ba waka zalikal imanu bil lisani aizan layek fi tsuran mutum ya furta imani da baki wannan bai wadatar ba li'anna haza imanul munafiqina imanin baki wannan imanin waye imanin munafikai ne ku sa masa alama su ma mun gano wannan da kyau ko su ne ‘yan izala ƙullazi zina amano ƙalu amanna su suna ma mutane imanin ne don dai a ga muna tare don wannan gayyata kun gano wannan da kyau waɗannan ‘yan imanin mutane ne ‘yan imanin kara manufa ‘yan imanin neman abinci ‘yan imanin neman matsayi ‘yan imanin siyar da mutane su ne munafukai domin sun zo da masu imani ƙalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum su ko ina suna tare suna in muzabzabina baina zalika la ilaha haula'i wa la ila haula su di inda kada suna nan yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi da baki abinda ba shi ke cikin zuciyarsu ba an gano wannan da kyau ko to munafakai kenan kaga Allah da kanshi ya leka zuciyan ya ce ko sun ce ma sun yadda ƙarya suke yi domin abin da bai cikin zuciyan kawa ina yake a harshe a baki yake Allah ya raba mu da imani irin na munafakai mala yace ce wal imani bil qalbi wal qawli bil lisani la yakfiyani imani da zuci furucin imani da harshe waɗannan ba sa wadatarwa aidan kama ta ƙolu ba'adul murji'a kamar yadda wasu daga cikin murji'awa suke faɗa in dai ka yi imani da zuci kuma ka furta da baki ko babu aikin imani ba komi za ka zo ka ji su ba zamu da wannan ba za ka ji ba su damu da bibiyan inda Allah ya ce ka ibada ba ba su damu da bibiyan lokacin da Allah ya ce ka ibada ba ba su damu da bibiyan samfarin yadda Allah ya ce kai ibada ba wannan aqidan murji'a ne da wasu daga cikin khawarij mala ya ce haza la yakfi wannan bai wadatarwa la budda min al'amal bil jaware dole ne gabbai sai sun yi aiki yi yu'minu bi qalbihi kaga wanda zai ce ya imani a zuci wa bilisanihi kuma ya ce ya imani da harshen shi walakinahu la salli, sai dai gashi baya salla abadan shi kawai dai gashi nan dai shi musulmi ne amma a zo sallah bai yi wala ba baya azumi walayu addi hajjil farida kuma bai je aikin hajji na farilla ba wala ya amalu ayyi amalin minal a amali haza mala ya ce babu wani aiki daga cikin ayyuka na addini wanda yake yi kawai sai dai mujarradin shi mai imani ne mala ya ce haza kafirun wannan wane ne arne ne kawai walau kana yi bi lisanihi ko da ku yana furuci da harshen shi wayan tiku yana furuci da imanin waya ta kirbi kalbihi kuma yana ƙudurcewa a zuciyar shi cewa shi mai imani ne daɗin gushi ma waya ya shaɗu Allah ilaha illallah yana shaidawa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah wa anna Muhammadar Rasulullah kuma yana furta cewa ya yarda da annabi Muhammadu manzon Allah ne lakin tarkuhul amala min gairi uzrin sai dai barin aikin da ya ba uzuri la ya ji alahu mu'minan wannan bai sanya shi ya zama mumini ba illa iza tarakal amala li uzrin sai dai in ya bar wannan aiki da uzuri ne mukrihi kama wanda aka kai shi guantanamo misali an kai ga gidan yara an hana ka ko kuma arna ne kake garin garinsu sun tsare ka kai ibadan ka su kashe ka ko su ma wani cutarwa dai sai ka tsorata ka bari kaga wannan kaya da uzuri almukrih wannasi da wanda ya manta wal jahil da jahili mun gano wannan jahili ne kawai yana zaune kiri da mu zuwa an kira sallah sai ki zuwa yi sallah sai ga ce kai ka daji ka yi sallah mana zai ce ah, ana sallah ne don an ce an yi imani sai ka ce mai kwarai da gaske akwai sallah akwai azumi akwai zakka akwai haji na ga mutumin da ya ce shi kai malam kuna damun mutane yanzu ku ce wai ina da kuɗi na in raba arba'in ɗauke kashi ɗaya in bayar saboda me na ce saboda haka allah ya ce ya ce ah, shi sanda zai musulunta ya ba gaya mai wannan ba na ce ah, a lokacin ana renon ka ne ga ƙa'idoji ga matakai ga kaza kaga san da ya musulun da sun bashi da me da tsuran jahilci ba su karantar da shi ba wannan ya sa aka waye gari abin da yake addini ne gaba ɗaya ma bai san shi ba allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kaga wannan jahilin dan ya ga aiki da abin da addini ya ce ba ka zuwa ka ce mashi me ka ce mai kafiri bayan da ka iya dole ka kyale shi mala ya ce wa da alladhi islami ولم يتمكن من العمل haka mutumin da ya shiga cikin addinin musulunci bai samu ya goge ya fahimci tsantsan ayyukan musuluncin ba bi an aslama sun mamata filhal. hal kaga misalin da muka yi ku ya musulunta yanzu sai kuma aka yaya sai yanzu yanzu kuma ya mutu aslama filhal wa mata filhale ya musulunta yanzu yanzu kuma ya me yanzu ya mutu ba ka da yadda ka iya da shi yanzu wannan ya riga ya tsira dama mai ake nema imanin a wannan halin to daman da aka ba shi ne bi Allah an sallabe mai wannan damar Allah madaukin sarki ya taimake mu mala yace fa hadha la yahsibu alaihi al-amal la yuhsabu alaihi al-amal wannan ba kididdige eh, aiki akan shi li'annahu lam yatamakkan saboda bai samu dama ba zalikal mahbul fi akalihi haka wanda aka gusar da hankalin shi za la makkanu min al'amali ai wannan shi ma bai samu zarafin aiki ba amma iza kana mutamakkinan min al'amal amma da zai samu daman yin aikin wata raka rakahu nihaiyan iri da muzu kawai ya ƙi fa hadha ya bi mu'minin wannan ba mumini ne. sai dai je nemo wani abu na imani amma ba dai wannan ba ka samu dama da zarafin aikin imani kiri da mu zo ka ƙi kuma taɓa kaka ce kai mumini ne kai ba mumini ba ne dole sai kai aiki yanda allah maɗaukin sarki ce ka yi a bisa tsarin da kuma ya tsara maka ya ce me ka yi kana aje wannan tsarin ka shiga wani abu wanda ba kuma aikin imani ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce ba'aduhum zada fi ta'rifil imani wasu daga cikin malamai dangane da bayyana menene hakikanin imani sun zo da ƙare kama zakarar mu'allif kamar yadda mai littafi ya ambata mas'alatun rabi'a mas'ala na hudu wahiyar ittiba'u sunna shine al'isaba ɗin nan shine mai tsantsan bin sunna ya ƙolona suna cewa al'imanu shi imani ƙaulun furuci ne da baki wa tiƙadun da ƙudurcin zuci wa amalun da aiki daga gaɓai wa sunna da kuma aikin da ƙudurin da maganin sai daidai da mai da tsantsan yadda sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ta zo da shi yani ittiba'u sunna ya khuruju bi zalikal mubtadi'a yace sai dai a wannan gaba aiki da tsantsan sunna yana fitar da wa duk wanda yake dan bid'a ne alladhina la ya'maluna bis sunna wanda ba sa aiki da sunna wa inna ma ya'maluna bil muhdathat sai da su suna aiki da kirkirarrun abubuwa ne da aka kirkiro aka shigo da shi cikin addini Wahaza haza zakarhul mu'allif huna fi qawlihi anan ne mai littafi al-imam Ya ce yace niyyatun wa isabatun ai amalun bis sunna ka ne sai ka biya annabi yace amma alladhina ya'maluna amalan khati'an amma wanda suke aiki na kuskure bilbida da zuwa da bid'a wal khurafat da shirme wal muhdathat da kirkirarrun abubuwan da ba su da asali addini fa haza la yakuna mu'minan me wannan bai taba zama mumini iri ka zo kana manassoshi tawili kana murda ma'anan addini saboda wasu manufofi har abada ba yanda za a yi mai wanda ya zama mumini musuluncin ma ya kokare kwaci shi tukuna Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu jama'ar annabi sakamakon ƙurewar lokaci za mu tsaya a nan sai allah maɗaukin sarki ya kai mu katu na gaba za mu zo za mu dasa daga inda mu kwana muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum